Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya kuma makeri ne da Aisha Tusile da sauran abokan aiki kuke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 28 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Aishatu da kanin labarai. Mako ɗaya kafin zaben na uku ga watan Nuwamba, dan takarar shugaban ƙasa a tutar jam'iyyar Democrat Joe Biden na ta kutsa kai cikin jihohi da suka fi karkata ga jam'iyyar Republican. sojojin myanmar sun ce suna binciken mutuwar wasu samari biyu musulmai da ake zargi ana amfani da su a matsayin garkuwa idan ana musayar wuta tsakanin sojin kasar da na arakan masu neman ballewa wani sabon bincike da aka gudanar a tsakanin al'umma a Birtaniya ya nuna kwayoyin halitta da ke bada garkuwa a jikin dan adam ga covid-19 ya yi kasa sosai a wannan bazarar. kanun labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa ofishin jakadancin amurka a jamhuriyar nijar ya ba da sanarwar sace wani ba amurki a yankin tawa jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin cewa yake. Kuma tana kira da kwakwaran murya ga waɗanda suka yi garkuwa da shi da sallame shi ba tare da ɓata lokaci ba kuma tare da kiyayewa kare lafiyar. Mutum uku sun mutu a jihar Kogin Najeriya yayin da mutane suka ci gaba da warwaso a ma'ajiyar kayan gwamnati da na mutane wani da ya shaidi lamarin ya mana karin haske. sun jama'a ma kusan zan ce mutane uku sun rasa rayukansa wajen mata biyu namiji daya saboda bala'in zafi da turere ne da aka rika domin kusan ma wajen wajen cikin rumbun ma ba iska mutane kusan abun ya tagara wasu ma da kyar suke fita hanyar shiga kuma na ake fita. Wata kungiya mai zaman kanta a Najeriya kuma ta buƙaci hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa da sauran laifuka wato ICPC da ta gudanar da bincike dangane da zargin ɓoye kayayyakin abinci da ake yi wa wasu jihohi bayan haka murtala faruk sanyin na kuma yana tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mako ɗaya kafin zaben na uku ga watan nuwamba dan takarar shugaban ƙasa a tutar jam'iyyar democrat joe biden na ta kutsa kai cikin jihohi da suka fi karkata ga jam'iyyar republican yayin da shi kuma shugaba donald trump ke kokarin karewa da mai da hankali kan jihohin da ya lashe a zaben na 2016 amma kuma ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuni da yana baya a jiya talata yayin gangamin yakin neman zaɓe a georgia jihar da ɗan takarar shugaban ƙasa na democrat aka daɗe bai ci ba tun shekarar 1992 ya shirya kai ziyara Iowa da Florida da Wisconsin da Michigan a cikin makon. Trump ya ci jihohin a shekara ta 2016, amma 'yan Democrats suna kyautata zaton Biden yana da damar kwace su a shekara ta 2020. Masu nazarin al'amura sun ce zawarcin da Biden ke yi a wannan jihohi zafafa kamar Georgia da Iowa ya nuna alamun tabbacin cewa yana baza komar kamfen ɗinsa idan har zai iya kame jihohin da ke da tsatsauran ra'ayi republican da kuma waɗanda ba su da goyon bayan wata jam'iyya kai tsaye jihohi da mai rabo ka ɗauka da kuma wasu daga cikin waɗanda republicans suka fi ƙarfi to nasarar shi za ta faɗaɗa kuma zai ba shi damar shugabanci a siyasa kullum za ka kasance cikin laifi in ji matthew continetti jami'in american enterprise institute kuma yanda kudancin ke sauyawa inda yawan jama'a ke karuwa kuma wajen gari ke bujirewa shugaba Trump dama ce ga Democrats Joe Biden na da nasara. Sojojin Myanmar sun ce suna binciken mutuwar wasu samari biyu musulmai a baya-bayan nan da kuma tuhumar wani. Inda ake zargin ana amfani da yaran ne a matsayin garkuwa idan ana musayar wuta tsakanin sojin kasar da na Arakan masu neman ɓallewa. Major General Zhao Mintong mai magana da yawun Tatmadaw sunan da ake kiran sojin Burma ya ce za mu kaddamar da bincike game da batun ko da za a samu bambancin bayanai ko rashin inganci wajen tafi da batun. Zomin Tun ya ce Tatmado sun kawo gawarwakin yara biyu zuwa ƙauyukansu Shao garin musulmai kuma suka kai waɗanda suka samu rauni zuwa asibitin sojoji don ba su kulawa. Mayarmar mafi yawancinsu masu bautan Buda ne ba a bayyana yaran ko suwaye ba a cewar kwamitin karta kwana da ke bibiya da sa ido a kan cin zarafin yara a myanmar na majalisar ɗinkin duniya ranar biyar ga watan oktoba an kashe yara maza biyu a birnin butidong da ke jihar rakhine lokacin da ake musayar wuta tsakanin tatmadaw da sojojin arakan wannan ya auku ne bayan da aka tilasta wa yaran waɗanda ke daga cikin ƙungiyar manoma mutum goma sha biyar su shige gaban ted madau don share musu hanya kada su taka bama-bamai kuma su zame musu kariya daga mahara Wani sabon bincike da aka gudanar a tsakanin al'umma a Birtaniya ya nuna ƙwayoyin halitta da ke ba da garkuwa a jikin ɗan adam daga COVID-19. Ya yi ƙasa sosai a wannan bazara, yana nuni da cewa garkuwa ga wannan ƙwayar cuta ba mai daɗewa ba ce. binciken da kwalejin imperial da ke london ta wallafa a jiya talata ya yi gwaji a kan sama da jama'ar kasar 365 a tsakanin 20 ga watan yuni da 28 ga watan satumba masu binciken sun gudanar da binciken ne da ya danganci tsira yatsa a gidaje kuma sun gano cewa waɗanda ke da ƙwayoyin halittar ba da garkuwar ya yi ƙasa da kashi 26.5 cikin ɗari a lokacin binciken daga kashi shida cikin ɗari zuwa kashi hudu cikin ɗari. Sakamakon binciken yana nuni da cewa akwai yiwuwar garkuwar jikin al'ummar ƙasar zai ragu gabanin zagaye na biyu na barkewar cutar COVID-19 a 'yan kwanakin nan, wanda ya daɗa jefa ƙasar cikin kulle da takaita al'amura. Masu binciken sun ce babu cikakken bayani akan irin matakin garkuwar da wannan kwayoyin halittu za su baiwa mutum daga kamuwa da covid-19. To madalla kafin Aishatu ta kawo sauran labaran duniya. Bari mu fara buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar. ofishin jakadancin amurka a jamhuriyar nijar ya buƙaci mutane da suka sace wani ba amurki a jiya talata a garin masallata da ke yammacin birnin kwanni iyakar ƙasar da tarayyar najeriya su gaggauta sakinsa a yayin da ɗaya bangare hukumomin ƙasar ta nijar suka baza jami'an tsaro da nufin kubutar da shi daga hannun 'yan bindigar da suka sace shi wakilin muryar amurka a birnin yamai silin muni barma ya aiko mana da karin bayani us embassy niamey is aware of the abduction of a us citizen in masalata koni tahua region of niger kakakin ofishin jakadancin amurka a nishar stephen drakon kenan a yayin da yake tabbatar da rahotannin sace wani dan kasar amurka a garin masallata da ke yammacin birnin kwanni a jihar tawa wanda kuma 'yan bandiga ke ci gaba da garkuwa da shi Alhaji Idi Bara'u shine jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar. Gwamnatin kasar Amurka na mai jimami da kawo cikakken goyon baya ga yallan ba'amarkin da aka sace, kuma tana kira da kwakwaran murya ga waɗanda suka yi garkuwa da shi da su sallame shi ba tare da ɓata lokaci ba, kuma tare da kiyayewa kare lafiyarsa. Yanzu haka jami'an ƙasashen biyu sun yi haɗin gwiwa don ganin an ceto wannan ba'amarke daga hannun mutanen da suka yi awon gaba da shi. gwamnatin amurka na aiki tukuru kuma kafada da kafada da hukumomin jamhuriyar niger da ma jami'an tsaro domin ganin cewa an kai ga samo nasarar kubuto da mutumin haka zalika gwamnatin amurka na ci gaba da tuntubar yallan mutumin da aka sace muna ci gaba da bin kadin wannan zance gudunmuwar jama'a wajen samun haske wata hanya ce da ofishin jakadancin amurka ke ganin za ta iya taimakawa a gano inda aka ɓoye waɗan bawan allah ofishin jikadancin amurka na mai shela ga duk wanda ke da bayanai a game da sace mutumin dan asalin kasarta da shi wannan layi ko wannan waya biyu biyu bakwai tara shida hudu bakwai takwas biyar tara. Rahotanni sun ayyana cewa a cikin daren litinin wayewar jiya talata ne wasu mutane dauke da bindigogi suka kai samame a garkar da wasu Amurkawa ke zaune kusa da garin masallata da ke yammacin birnin Kwanni inda suka yi awon gaba da daya daga cikinsu wato Philip Walton mai shekaru 27 a duniya. Ko da yake kawo yanzu ba wata kungiyar da ta ɗauki alhakin wannan al'amari wasu na alakanta abin da ayyukan masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha Sule ta dawo da sauran labaran duniya. Asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rayuwar dubban yara 'yan ƙasa da shekaru biyar na cikin haɗari saboda cutar tamowa a Yemen ƙasar da ta daɗe cikin yaƙi. Wani bayani da UNICEF ta fito da shi jiya talata ya ce wannan haka yake a kudancin ƙasar inda aka sanar da rabin miliyan na matsalar amma kowane ɗaya daga cikin yara biyar na fama da cutar ta tamowa mai tsanani. kididdiga ta nuna karuwar cutar da kaso goma cikin ɗari na tamowa da kaso goma sha biyar da ɗigo biyar na tamowa mai tsanani a shekara ta dubu biyu da ashirin. Rahoton ya kuma bayyana cewa yara dubu casa'in da takwas ne ke fuskantar barazanar rasa rayukansu idan ba su samu kulawa na gaggawa ba. rahoton ya kara da cewa banda yara akalla mata masu juna biyu da masu shayarwa dubu ɗari biyu da hamsin su ma suna buƙatar kulawa da magani sabili da rashin abinci mai gina jiki. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta ce ta tafka asarar miliyoyin naira a sakamakon wasoson da wasu suka yi ma kadarorin gwamnatin jihar da ma kayan abinci da ke ma'ajiyar gwamnatin jihar kogin bayanai dai sun nuna cewa lamarin ya kai ga asarar rayuka a lokacin da dubban jama'a suka auka wa ma'ajiyar adana abinci na gwamnatin jihar kogin wani da ya shaidi lamarin ya yi karin haske a cikin wannan rahoto da wakilinmu mustapha nasiru batsari ya aiko mana kuma wannan lamari ya sa saboda turmutsin jama'a ma kusan zan ce mutane uku sun rasa rayukansa wajen mata biyu namiji daya saboda bala'in zafi da turai ne da aka rika yi domin kusan ma wajen wajen cikin rumbun ma ba iska mutane kusan abun ya kagara wasu ma da kyar suke fita hanyar shiga kuma na ake fita har Allah ya musu rasuwa wajen. Mr. Kansley Panwo shine kwamishinan labarai na gwamnatin jihar Kogin ya yi karin haske akan abin da ya faru. It is quite unfortunate the amount of damage. ce abin takaici ne adarori na miliyoyin naira sun lalace daga wasu 'yan tamore da kuma wasu zaune gari banza da aka ɗauki nauyinsu muna ba ma jami'an tsaro akan ƙoƙarinsu na shawo kan lamarin cikin hanzari kuma gwamnatin jihar kogin za ta zakulu waɗannan ɓata gari domin tabbatar da an hukunta su a jihar naijama a ranar talatan nan da ta gabata an samu waɗansu da suka fasa rumbunan ajiya na wasu 'yan kasuwa a garin Sulaja ciki har da na kamfanin dangote in ji shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger alhaji ibrahim inga akwai dangote warehouse kaduna road items da ke cikin warehouse akwai rice akwai maize akwai guinea akwai pig milk sachet akwai warehouse da yake beside madalla motel na mutum uku su ma an fasa an yi masu barna masu sharhi dai sun kasance jama'a fa sun fara wuce gona da iri don haka akwai buƙatar ɗaukar mataki in ji ɗaya daga cikinsu malam yusuf ladan wanda aka kama da hannu dumu-dumu cikin wa'annan bannan su ma a hukunta su bai kamata a bar ba saboda idan aka bar shi nan gaba abin da zai faru zai fi haka a halin da ake ciki dai rundunar 'yan sandan jihar niger ta ce ta samu nasara cafke wasu matasa goma sha bakwai da suka so shirya wata zanga-zanga ba tare tare da izinin hukuma ba a jihar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na Batsari. Yayin da ake ci gaba da samun Wasan kayan abinci daga rumfunan ajiyar kayan abinci a jihohin Najeriya. wata kungiya mai zaman kanta da ke sa ido a kan ayyukan gwamnati da kuma kare haƙƙoƙin al'ummar najeriya serap a takaice ta buƙaci hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da sauran laifuka wato icpc ta gudanar da bincike dangane da zargin ɓoye kayayyakin abinci na tallafin annobar covid-19 da wasu jihohin ƙasar suka yi shamsi hamza ibrahim na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto Takardar da ke dauke da sa hannun mataimakin shugaban kungiyar ta Fulawale Oluwadari ta bayyana cewa tuni ya kamata an gama raba kayayyakin abinci na tallafin annobar COVID-19 da talakawa marasa karfi lura da irin mawuyacin halin da suka shiga sakamakon killace kawunan su a gida saboda bullar cutar. Ta kuma bukaci hukumar ICPC ba tare da bata lokaci ba ta tabbatar da an gurfanar da duk wanda aka samu da hannu a laifin da haka na ji ta bakin wani babban jami'i a hukumar ICPC Alhaji Baba Ashir ya ce hukumar za ta jajirce wajen tabbatar da gaskiya ta yi halinta. In ba a manta ba shugaban hukuma ICPC wato Professor Bolaji Owasanye ya yi jawabi sati biyu da suka wuce lokacin da muka gabatar da wani program a nan bada shugaban kasa inda ya ce ya gano wasu kudade kuma kayayyakin tallafi da suka shiga aljihun mutane a wato jami'an gwamnati kuma wannan hukuma ta ICPC tana bincike a kai kuma binciken yana ci gaba insha Allah za mu gano suwaye suka sa kudaden al'umma a cikin aljihunsu da sunan ah, tallafi. Kazalika kungiyar Sarab ta aika da korafin takardar zuwa ga kwamitin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke binciken ayyukan rashawa a kasar wato PAKAK a takaice inda ta ce an ware makudan kudade baya ga hakan kasashe da dama sun baiwa Najeriya tallafi don rage radadin halin da ta suka shiga ga kuma gwamnati ta buƙaci 'yan ƙasa su zauna a gida a wani mataki na takaita yaduwar cutar to sai dai duk da haka ta gaza sauke nauyin da ya rataya a wuyanta wani ɗan kasuwa kuma mai yi wa al'umma hidima girma a kasar gwani Muhammad Adam Alkali ya danganta lamarin da gibi da ke tsakanin al'umma da shugabanninsu. Yanzu an yi walƙiya an ga kowa kuma an gane kowa sannan wannan ya daɗa zaburar da matasa su san su wane ne wakilansu na shugabanci abun bakin ciki shine in kika duba wannan rumbuna da ake ta faffasawa akwai rumbunan da abincin ma har ya ɓaci ƙarshe ne su ma wanda suka iba ba za su yi amfani da shi ba a nata ɓangaren, barista shafa'u ladan masaniya a shari'a a ƙasar ga abin da take cewa idan dai ya tabbata cewa gwamnatin tarayya ta raba sai wannan kariyar da suke da su ya kare ba yadda ba ya ce an yi rayuwa gwamnati ta yi rayuwa rayuwa babu ruba ba abinci waya Allah ko raba ba kuka ga ya kamata ku an yi sauran an raba idan kuma an ba su raba ba koye ne ko a ce wani yayi dun zalunci eh wannan idan lokacin sai kare na idan nake ya gama gwamnatin ba sai ya ce da gurbawa Baya ga kungiyar Sarraf wasu kungiyoyi da dama a kasar sun bukaci hukumar ICPC ta ziyarci jihohi da aka gano rumbunan adana kayayyakin tallafin ta kuma bididdigi tare da sanya ido kan yadda aka raba kayayyakin a dukkanin jihohin kasar 36 ciki har da babban birnin tarayyar kasar Abuja. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida malama Shamsiyya. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya samun mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. saboda ka idan ka ce sai mai ilimi digiri ko hnd zai yi takara kenan ka mai da siyasa ba wanda zai yi ta sai dan boko kana da karamin ilimi ka iya kalubalanta mutumin da yake kana da takardar secondary school amma kai baka da isasshen ilimi baka da isasshen kwarewa da za ka kalubalance shi. jama'a assalamu alaikum a makon kafin rufe majalisar dokokin najeriya sakamakon annobar coronavirus majalisar ta soma muhawara a kan wani sabon kudirin doka mai neman kayyade mafi karancin matakin ilimi ga shugaban kasa da gwamnonin jihohi kudirin dokar wanda dan majalisar dattawa istifanus gyan daga jihar filato ya gabatar na neman yin garan bawul ga wasu bangarorin sashe na 65 da sashe na 131 na kundin tsarin mulkin kasar. wanda zai kayyade babbar difloma ko kuma digiri a matsayin mafi karancin matakin ilimi ga shugaban kasa da gwamnoni a maimakon takardar kammala babbar sakandare kamar yadda tsarin yake a halin yanzu to sai dai tun a majalisar kudirin dokar ya haɗu da muhawara dan majalisar wakilai daga jihar sokoto dr abdullahi balarabe salame wanda tsohon malami ne yana ganin wannan tsarin ya dace da kasar musamman arewa. Na san bambanci tsakanin ilimi da rashin ilimi ba su makutantuwa. Amma yanzu kawo shi na cewa gaba ɗai kowane ɗan ƙasa ba a yarda ya tsaya takara ba sai yana da takardar ilimi. Wannan hajiya ya kyau kwarai da gaske domin wasu 'yan uwanmu na ganin kamar wai an yi ma 'yan arewa ba daidai ba wannan shi ne daidai ga 'yan arewa ke kina majalisar nan da yawa abubuwa ka tasowa sai ka kashi arba'in cikin 100 ko kuma iyaka muna da kashi goma cikin 100 ne na 'yan arewa wanda ke zuwa da ilimin su misali kuma suna yin tsaye su yi amfani da ilimin su su kalubalanci duk wani wanda ke kalubalanta abin da ya ci gaban arewa ko kare al'adunmu don yiwa kana da karamin ilimi ka iya kalubalanta mutumin da yake kana da takardar secondary school kuma kai baka da wani kwarewa a wasu fannoni ka zo ka iske mutumin da yake da kwarewa a fannoni da yawa ya tara takardu ya tashi tsaye yana kare abin da ba gaskiya ba abin da zai cuta muku amma kai baka da isasshen ilimi baka da isasshen kwarewa da zaka alubalance shi amma idan aka yi haka yanzu Allah ya kawo mana zamani wanda ba wani ƙauye da zaka zo wanda ba a rasa mutumin da yake da akalla wannan diploma din babba ko kuma wanda yake da digiri To amma takwaransa daga jihar Jigawa Muhammad guda jika zaure. na ganin lamarin a zaman wani yunkuri kawai na kwace siyasa a miƙa wa 'yan boko. A iya hange na da tunanina ga mai hankali abu ne wanda ake so 'yan boko su kwace siyasa bayan 'yan boko suna da aikinsu na ofis siyasa kuma siyasa ce ta kowa saboda haka idan ka ce sai mai ilimi digiri ko hnd zai yi takara kenan ka mai da siyasa ba wanda zai yi ta sai dan boko saboda haka 'yan boko za su ci gaba da azabtar da talakawa a sace duke kasa yau in kika duba shugaban kasa qualification din da ya gabatar a takarar da ya sakandare ce a yau shugaban kasa da sakandare ya takara inda an gyara wannan dokar shugaban ƙasa ba zai takara ba sannan idan ka ce za ka gyara wannan Eh, mutanenmu 'yan arewa su za a yi wa illa saboda akwai mutanenmu manoma wanda iyakacin sakandare da dama suka yi suka koma kasuwa saboda haka kenan an ce ɗan kasuwa da manomi kada ya takara takara ta koma ma'aikatan gwamnati da suke aikin ofis su yi aikin ofis kuma su rike mukaman siyasa su kwace ba mu goyon bayansa kuma za mu ci gaba da kalubalanta sa duk da ya wuce wannan karatu na biyu eh, in Allah da a wajen karatu na uku muna kokarin sai mun kashe wannan bil din kuma na yi wa 'yan Najeriya alkawari in Allah ya so ya da wannan bil din ba zai tsallake ba. Dr. Mansur Isa Buhari malami ne a jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai fashin baki akan lamuran siyasa a Najeriya. Don muka kalle ta ta fuskar demokradiyya za mu ga cewa wannan kuduri kamar yanke dama ce ga wasu 'yan ƙasa wa'anda ba su samu su kai karatun digiri ba kuma zai rage ma mutane damar shiga cikin siyasa. in muka kalle shi ta fuskar yanayin kasan mu za mu ga cewa yana iya zama abu mai kyau amma kila wasu abubuwa za su biyuwa baya saboda inda aka fito za ka ga cewa an samu mutane wanda ba su da dogon karatun amma dai sun rika kasashen kasar kuma sun yi ta sun mulke ta da mulki mai kyau misalai na nan da yawa da za a diba wa yanda ba wani dogon karatu ne gari su da ya shahi digiri ba amma kuma abin da za mu tambaya shine akwai alaka tsakanin iya mulki da karatu irin wannan nawa mai zurfi har da yadda yanayin ilimi ya taɓarɓare najeriya in an ka kalli shi ta wannan fuska za a ga cewa to zai iya tace kila kalan mutane da za mu samu su yi shugabanci amma abin da za mu ce shine mai alaƙar takardar karatu da salon mulki ina ganin ga tsarin zamantakewar mu ne ya kasancewa mun zama al'umma waɗanda muke abubuwa kara zube wani lokaci ma ba za ka iya bambancewa tsakanin mai ilimin da mara ilimi ba matsala ce wadda ta shafi cewa yin ana son a samu shugabanni masu kirki najeriya ba za a diba harkar takardar karatu ba ne za a rage romon da yake cikin mukaman siyasar najeriya wanda in an kai haka shi zai taimaka sa mutane su san cewa ba ka zo don ka nemi dukiya ba ne ka zo don kai al'umma aiki saboda haka 'yan majalisa inda gaske suke yi su fara aka sa a aza majalisar tarayya ta najeriya bisa tsarin albashin mai digirin harko ya kasance in ka taya nan albashin mai digirin harko za a baka daidai yawan shekarun da ka yi daidai yawan albashin ka nan ma'ana kenan daidai gudunmawa da kuma korewar da ka samu nan cikin majalisar kuma daidai yawan albashin da za ka samu wanda shi zai taimaka da kuma sauran mukamai na gwamna da na shugaban kasa don ba zai yi ba yanzu su da kai magana nan profesa na jami'a baya san kashi ɗaya bisa ɗari da hamsin na abin da suke amsa to ashe kaga sun san inda gyara yake inda gaske suke a yi gyaran ya fi a zauna ana wani hama-hama ana kame-kamen da ba su ya kamata a yi ba. dan majalisar wakilai daga jihar Kaduna kuma masanin shari'a barista Muhammad Musa Soba. Yana ganin ba nan ne gizo ke sakar ba. Tuni a gani na wannan shiri ta ce kuma ba haka ya kamata a yi ba saboda ba maganan tarin ilimin shugaba wai shine sanin ya kamata shi ba ko kuma shine iya mulki kamar yadda muke gani a ko'ina a najeriya saboda demokradiyyar najeriya ita gaba kiɗa an saki layi an koma gaba ɗaya shi talakan da yake yin zaɓe an mai da shi shine koma baya an mai da shi sai abin da aka ga daman yi da shi bayan an gama zaɓe kuma an mai da shi shi bai da wata faɗa a ji akan harkar zaɓe saboda haka idan ana maganan ilimi ne to ai mun ga inda aka yi zaɓuɓɓukan nan da suka wuce ba da daɗewa ba mun ga yadda profesoshi na jami'o'i suka fito suka yi abin da suka ga dama ka ga profeso kana takama da mai ilimi ne zai rike amana zai yi abin da ya kamata ya je ya kawo maka alƙaluman da ko wanda bai taɓa zuwa makaranta ba ma ba zai yi ba saboda haka ba maganin ilimi ba ne ko kuma in ce ba maganan yawan ilimin shugaba ba ne magana ce ta sanin ya kamata shugaba shugaba sannan kuma da niyyar shi ne ya yi abin da yake shine daidai na tsare dokokin kasa a yi abin da ya kamata amma magana wani tarin ilimi a ai kare wanda ya ilimi a ce kai profesa ne a fanni kasa to mun ga yadda ilimin ba shine riko amana ba shi shine sanin ya kamata ba shine kuma tausayin al'umma ba saboda haka ni kwata-kwata bana goyon bayan wai magana cewa wai ka canza doka ka ce wai sai wanda yake da ilimin kasa shine wai zai zo ya zama maka shugaban kasa a'a a bashi yadda yake tunda ai mutane suke da zabi amma muddin ba mu koyi mu yadda da cewa talaka shine sahun gaba a harkar demokradiya ba kuma mu bi doka da oda mu kuma yi abin da ya kamata to har abada ba maganan wai wai ilimi ba kowane irin mutum ka ɗauko ka ɗora in je wannan mahangan kake kallo to najeriya ba za ta taɓa ci gaba za mu mu tsaya a inda muke kuma ma sai dai mu ƙara lumewa tsundum muddin ba mu gyara halayyar mu ga demokaradiyyar ƙasar nan ba. A nan za mu dasa aya a cikin shirin sai mako na gaba inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na da muku sallama daga Washington DC. Tuma da gaida na Sanyin na. To yanzu kuma ga labarai a takaice. To baba mako ɗaya kafin zaben na uku ga watan Nuwamba. ɗan takarar shugaban ƙasa a tutar jam'iyyar Democrat Joe Biden na ta kutsa kai cikin jihohi da suka fi karkata ga jam'iyyar Republican. yayin da shi kuma shugaba Donald Trump ke kokarin karewa da mai da hankali kan jihohin da ya lashe a zaben na 2016. Amma kuma ra'ar jin ra'ayin jama'a na nuni da yana baya. Sojojin Myanmar sun ce suna binciken mutuwar wasu samari biyu musulmai a baya-bayan nan da kuma tuhumar wani. Inda ake zargin ana amfani da yaran ne a matsayin garkuwa idan ana musayar wuta tsakanin sojin kasar da na arakan masu neman ɓallewa. Major General Zhao Min Tong mai magana da yawun Tatmado sunan da ake kiran sojin Burma ya ce za mu kaddamar da bincike game da batun ko da za a samu bambancin bayanai ko rashin inganci wajen tafi da batun. Somin ya ce Tatmado sun kawo gawarwakin yara biyu zuwa ƙauyukansu Pingshan garin musulmai kuma suka kai waɗanda suka samu rauni zuwa asibitin sojoji don ba su kulawa. Wani sabon bincike da aka gudanar a tsakanin al'umma a Birtaniya ya nuna ƙwayoyin halitta da ke bada garkuwa a jikin ɗan adam daga COVID-19. Ya yi ƙasa sosai a wannan bazara yana nuni da cewa garkuwa ga wannan kwayar cuta ba mai daɗewa ba ce. Binciken da kwalejin Imperial da ke London ta wallafa a jiya talata ya yi gwaji akan sama da jama'ar kasar 365 a tsakanin 20 ga watan Yuni da 28 ga watan Satumba. Masu sauraro da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. yanzu a madadin aisha ta sale da ta taya na gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar baba ya ku makeri ne da na shirya na gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum